madariju as-salikina madariju faslun wa fawqa hadha maqamun akhar min at-taubah in kathira taubatul khawas bandashi to akwai me yake da suna maqamun akhar min at-taubah arfa'u minhu wa akhassu ya fi ɗaukaka daga wancan na baya kuma ya fi keɓantuwa daga wancan wala ya arifu illa khawasul muhibbi amma wannan ba wanda ke sanata sai dai masu son Allah na musamman alladzina yastaqilluna fi haqqi mahbubihi wanda aina yastaqilluna suna naqafa haqqoqin mahoyansu jami'a amalihi ai misalin wanda kada a wuce gashi bai da wahala kuma wai gari ba gani a kullum in kai mai abu za ka tuba daga ganin kayi da yawa dole kullum za ka dinga ɗan abin da kai bai ta kara karya ba kaga babu maganan ka ce na yi ƙoƙari wannan yasa kaga muka yi ƙoƙari ganin mu jahilai ne mu dinga karatu kullum kullum wato ko ana ruwa ko ana zafi sai dai ka ƙi zuwa mu za mu yi karatunmu wannan dole mutum ya tuba daga wannan a'a ka dinga ganin karancin abun da kake aikatawa karancinsa ka tuba daga ganin kayi da yawa ka tuba daga ganin ka menene eh, kana yin abun da ya cancanta dole ka dawo ka dinga ganin ba ka yi ba abin da ya dace kuma tsakani da Allah ba ka ƙure ƙarfinka ba a yanzu mu ta ko mu ce za mu ɗora wannan abu a gaskiya ba mu ƙure mu ba muna da sauran ƙarfi muna da rarar energy ne rarar ɗan kuɗi za mu iya yin sama da abin da muka yi kun ga muka tsaya akan wannan muna da rana muna da sauran dama da muke da ita amma kaga shaidan ya ja mana mun tsaya a haka ko balance yanzu magana har da yaki muna da dama za mu ninkin wannan to amma ai kaga mun tsaya a haka muka tsaya a haka in ka kalla yan buga bugan da kake kana da dama za ka yi sama da wannan to amma ka ƙi sai dai wani za ka ga yana kama jawa ni abin da zan yi kenan saboda kana ai la yakallifu na nafsan illa wusa me da kawo min aya na fashe ne ya kamata mu ƙara ya kamata mu yi kaza me da kawo min wannan aya kuma in tsakani da Allah ne misalin za ka ga ai idan mutum yana noma yana samun amfani da ɗawaiki fara jiba wata idan yana kasuwanci yana samu ƙarawa ke ko yana zuwa yana samu ribarsa ba zai iya cinye ta ba gani ike ya kamata ya ƙara kaza ma gani ike da zai ƙara kaza ma zai iya samu abin nan kana noma kana samu gani kake ya kamata ka hada da kasuwanci kana kasuwanci kana raba wa mutane kaya gani kake ya kamata kai maka fara sai da daidai tunda wannan wanda kake kana raba mutane yar karama riba kake samu amma dai-dai ne za ka samu da yawa to ka raba musu ka buɗe ɗaiɗai ma to amma ibada ba ma haka ko gani muke abunda muke ya isa Abunda muke ya yawa har muna ta ce ai ba mai yi irin namu ta ya ce in za ka duba munasaba muhasaba shekara to za ka ga baya yake don tabbas in muka kididdiga abin da muke bayan muke eh, maimakon tsufa na zuwa abin ya ninko maimakon tsufa na zuwa ya zama kayan abin har mutum ne ma ke kafa hujja da ai yanzu karfi ya ƙare ai yanzu menene wallahi da kuɗi ne karfin bai kare ba yanzu ka gani ba mafi yawancin masu neman shugaban kasar na da zato 'yan shekara 60-60 ne sai akwai ɗan saba'in ko yawa namu na nan Najeriya to kaga dan shekara 80 in a gida ne aikin ajin sai na tsufa ko liman ne sai dinga ganin bari ba wa yara sai dinga ganin ta to ai tun da an gina ma yara ku zo ku yi sallan abun nan ku zo ku yi menene in tambaya ce a tambaye ko menene ba zai dadumi abin da ya kamata da daduma ba sai koma ce ai in an yi menene ai hatta za ka ji ana zai wasu ai shi bai tawa da ne ba sai shugabanci nan ko lalace ne ko ba eh? da masu tawazi umumi lalace Allah ma lalace sannan kuma koyar da sharri yadda kai aka kada kasa kai shi ma ka bai amma da ka bari ka ci gaba da har zuwa mutuwa sai Allah ka taimake mu kada mu ba da kunya to dole ne kullum mu dinga ganin karancin abin da ake amma nan babin da abin da yake koyarwa ba mu kawo kai ba shine mutum ya dinga mai allazina yastakilluna fi haqqi mahbubihi wanda suke ganin karancin abin da suke a haƙƙin wanda suke so jami'a amalihim dukkan ayyukansu suna ga sun yi kaɗan da Allah ya cancanci sama da haka wa ahwalihim wa aqwalihim fala yarawna ba sa ganin ayyukan su qattu illa bi ainihin naqas fa sai aikin yayi kaɗan wal izra'i alaiha da rainaren kaskanta aikin din ba su ganin yawan aikin wa yarawna suna ganin sha'ana mahbubihim a'zam abunda ya kamata su yi wa masoyin nan nasu ya kamata ya farka wa qadaruhu a'ala darajarsa ta wuce min an yardau nufusahum a ainihin wa amalahum lahu ransu ta yardar da shi ayyukansu su yardar da shi yana ga kawai abin ya yi kaɗan haka hmm. ah, ba da fila kake magana ba da ni kake magana to su gamsar da ah, Allah da rayukansu ma'ana su gamsar da Allah da ayyukansu cewar abin da suka yi sun yi kokari suna ba misalin kamar a ce mai gidan ka kana ganin nan masa wani aiki da ke kai yanzu duk cikin ɗalibai ba mu kamata na yi kaza na yi kaza kaga ta gamsar da to ba Allah ba tun da Allah kana masa irin wani son da kana gaba za ka iya gamsar da shi ko da masoyin kana ɗan adam kai kayan yi masa duk abin da ake a duniya kana ga bai isa ba sai dai ya haƙuri fi shay'in itikaran laha sun fi komai tsananin raina aikin su wa idra'in biha wa idza gafalu in suka samu shagala an muradi mahabubi daga manufan masoyayyan su minhu wa lam yufuhu haqqahu tabu ilayhi sai ta tuba min dalika taubata bil kaba'ir min فالتوبة لا تفارقه أبدا توبة بين بواد سوتو وتوبتهم لون وتوبة غيرهم لون وفوق كل ذي علم عليم وكلما ازداد حبا له ادلو كتن دمتن يدك سويا أجا الله ازدادوا معرفة بحقه وشهودا لتقصيرهم fa'azumat lidhalika taubatun da wannan tuban su ya fi na kowa walidhalika in kana ah, khawfuhum ashad wa idra'uhum ala anfusihim a'azam wa ma yatubu minhu haula'i kada yakunu min kibali hasanatin gari. zai zama kamar kyawawan ayyukan wasu su ne su ko suna gani a nan suka lalace suna tuba ga Allah wa bil jumlati wa bil jumlati fa tawbatul muhibbina al arifina as sadiqina al arifina bi rabbihim wa bi haqqihi hiya tawba wa siwahum mahbubun anha وفوق هذه توبة أخرى al'aula bina idrabu anha safahan abun da fi mu rabu da kai eh